da dai sauran yan uwa da abokan arzika da suke cikin wannan majamu'a mai albarka ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah za mu dora cikin karatutukan da muke yi na matanul ajurumiya da kuma wato majmu'atul qasaidil al ashariya insha Allah inda yau za mu tashi a nawa pejin shafi na sha biyu babul af'al kenan babin da ke maganar al af'ali ayyuka mala ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim al'af'alu salafatun ayyuka dai wato guda uku ne in an ce aiki shine wato abinda mutum zai yi ko da a wajen wato annuhatu malaman na hausu ko da aikin ba mai wahala ba ne ko da ba yi da wahala to ya zama aiki a wajen su. da fatan mun fuskanta ko kallo ne eh, na cewa ce ya ga ne. to wanda ya kamar ka ce musa musa ya ga isa to iya ganin kawai ana ce mara fi'ili to sau ka shi fi'ilin nan af'alan nan sun kasu kashi uku mabin wa mudari'un wa amurun akwai fi'ili shi ne aikin da ya wuce kamar da ka ce na yi duka ko na sha ko na ci abinci haka haka zai kawo musallai haka akwai fi'ili mabi akwai mudari'i shi mudari'i shine wato abin da ake cikin yinsa ko kuma abin da za a yi nan gaba wato shi akwai mudari'i wanda yake hal ana cikin yi kamar da kace ina cin abinci kaga wannan fi'ili ne mudari'i hal akwai kuma fi'ili mudari'i mustaqbal kamar da kace zan ci abinci to cewa zan ci abinci fi'ili ne mudari'i al mustaqbal wanda zai zo shi to sannan kuma akwai wa amrun akwai fi'ili amari shine na umarni kamar da kace kamar da kace kul ci abinci e akala ya akulu yawa ya akulu kul ka gani daraba ya biribu ya gani ya wato haka to shi fili amari shine wanda aka nema a yi to insha Allah duka bayanai za su zo nahu misali inda kace daraba kaga misalin fili ma bi kenan daraba yayi duka ya biribu yana duka ko kuma wato zai yi duka sai ya biribu al mustaqbal kenan ya biribu hal kenan ka gani fili mubari wa durib yi duka to kaga wannan kenan mala yace fal madi maftuhul akhiri abadan to shi fi'ili madi wato abin wato karshen sa fataha ake mar har abada haka malam ya kawo ka gani shi madi maftuhul akhiri karshen sa fataha ne abadan har abada haka ake daura shi da fatan mun fuskanta to amma abadan din ne amma wato sai mu ce kenan illa idza tasalat bihi illa idza tasalat bihi ta'ul mutaharrika aw eh, illa idza tasalat bihi wato ta'ul mutaharrika ka gani sai dai idan ta'ul mutaharrika ta zo ta sadu da fili ma bi kamar da kace mabaitu ka gani ko ƙabaitu ko akaltu kaga fi'il madin anan mabaniyun ala sukuni littisalihi bi ta'il mutaharrika to wannan in tazo ko kuma na addalatu ala fa'il ta sadu da fi'il madin kamar da kace ce, kaga anna addalatu ala fa'il kenan ƙabaina fi'il madin mabniyun ala sukuni littisalihi bina addalatu ala fa'il to ka gani ƙabaitu ƙabaina. A a akalina ka gani to dai irin wannan in wani damiri ya zo ya sadu da fi'ili mazi to sai zama mabaniyi kenan amma in ba wani lamiri fi'ili mazi abadan maftuhi ne bi ma'ana kamar da mala yace al-madi maftuhul akhiri abadan shi fi'ili mazi anemar wato fataha ne karshen sa kenan har abada da fatan mun fuskanta wannan kenan kamar anan naga ya shi ma yace wato da ya yace a cikin sharhin falmadi maftuhul akhiri abadan sai ce alal asali na nahu ba. yawa malam silbihi da damiru raf'in kaga anan shi ma ce a sharhin ke nace malam silbihi da damiru raf'in amma fa sai mutukar sai idan lamiri na rufu a bai zomar ba kamar da na faɗa ni kenan qabaitu ka gani mutaharrika ka gani fa innahu a yaskunu anan kenan na darabtu ko darabta wa ma lam yatasil bihi wawul jama'a shi ma kamar darabu kaga nan ce zama mabaniyin ala dhammi in kace darabu kaga dole fi'il madin mabaniyin ala dhammi litasalihi bi wawil jama'a kaga ne wa damir muttasil wa huwa al-waw ah, mabaniyin ah, yawa ala sukuni fi ma'anar raf'i fa'il yawa wawul jama'a fa innahu ah, ka gani yudammu na'u, darabu to a wannan sharhin kenan da fatan mun fuskanta a maftuhul akhir abadan wal amru to sai fi'ili amari shi fili na umarni majzumun abadan anemar jazma har abada in dai fi'ili amari ne wannan kenan wal Muzari'u to wannan kenan to sai fi'ili mudari'i shi fi'ili mudari'i shine filin da ake cikin yin abu ko za a yi nan gaba shi ma kana fi awwalihi ihda azzawa idil arba'in. ana gane fili mudari'i wato na abin da ya kasance a farkon fili mudari'in akwai ɗayan ƙare-ƙaren nan guda hudu wato harfan nan guda hudu ya ƙauluka ƙauluka anaitu wanda yakan tattara ta faɗin ka cewa anaitu shi yakan tattara ta in ka ce anaitu kaga alifin nunin ya'un ta'u to ɗaya daga cikin wannan harafai idan ya zo kan fi'ili mudari'i to wato yau wato shi ta nan zaka gane fi'li mudari'i ne wahawa hawa marfu'un abada to kamar da kace a akulu ka gani na akulu ya akulu to haka dai to shi ko fi'li mudari'i wa hawa marfu'un abadan shi ma animar rufu'a ne har abada in dai fi'li mudari'i ne rufuwa ake mar har abada hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun har sai idan abu mai nasba na nasba ko abu mai jazma ya shiga masa e nasibi ya zo ko jazimi ya zo to anan a sai ya sauya kenan wannan kenan fan nawasibu asharatun to abubuwan da suke sa nasba ma'ana fata hafa kenan eh abubuwan da suke sa nasba din nan guda goma ne wato ɗaya daga cikin goma nan in ya zo to dole fili mudari in ka zai nasba a ina suke sune ga su kamar haka wahaya an walan wa idan wa kai wala mu kai wala lamu jihudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa aw wal jawazimu to wannan kenan wannan na shigo na karatu wal jawazimu to yana su ne guda goma wanda in ɗaya daga ciki zo kan fi'ili mudari'i to kaga zai sauya yi jazma kenan kaga idan kace an to kaga an takan yi fata bi fata hamzati alhamza din ai mata fata ma'ana ne haƙori kai mata fata a kai sukuni din nuni bi fata ila hamzati wa sukunun nuni yawa ita kuma masdariya ce kamar misali misalin wannan kace ajibtu eh a ka gani yawa misali zalika da kace kamar ajibtu min an tadriba to kaga tadriba anan tayi nasba saboda zuwan an wannan kenan walan haka lan ita ma in ta zo to fili mudari'inka zai nasba e misalin lan a shi yana daga cikin wato lan din nan wato na daga cikin harfai na nafayi almustaqbal kamar da kace lan nab kamar da alqur'ani ke cewa lan nabaraha ka gani lan nabaraha to kaga lan din nan fata yake ba za ka ce nabarahu ba wannan kenan wa haka nan in izan ta zo fili muzari'i shi ma dole ne yayi me nasba to kamar misalin me kenan shi kuma izan din nan wawa harfin harfin jawabin harfi ne na jawabi a na wawa harfin jawabin wajja za'i ka gani nawo idza yawa idan akramuka idan akramaka yawa yawa idan akramaka wannan kenan kaga jawabi ne liman qala uridu an azuraka kai kuma sai ka ce idan akramaka yawa idan akramaka jawaban yawwa to wannan kenan to saboda haka shi ma yakan yi mai nasba idan izan din ya zo wa kai akwai kuma kai shi ma nasba yake yi kai din nan shi ma masdariya ne ita kuma tana shiga ne a kanta wato kai din nan masdariya ce wa yadda kilatu alaiha lamu ta'alil wacce ita wato dakilatu al'adu da lamun ta'alli take shiga kanta a lafazi kenan nabza now likai la ta'asau kamar da alqur'ani ya faɗa ka gani likai la ta'asau to kaga lamun ta'alil ta shigo mata likai la ta'asau alama fatakum ko haka Allah yake faɗa ko eh likai la ta'asau alama fatakum yawa au taqdir to wannan kenan saboda kar mu dinga zurfafa wajen abin nan din jin da karatuttukan da yawa to wannan kenan don haka a kai ita ma tana yin nazba wa lamul juhudi sai lamul juhudi ita ma takan yi nazba kenan lamul juhudi a wa hatta hakanan in ka ga hatta to fili muzari ka, zai nasba wal jawabu bil fa'i sai jawabun fa'i shi ma yakan yi kamar ya kenan jawabun fa'i din kenan nahu qawluhu ta'ala kamar fadin Allah ta'ala a jawabin fa'i laula akhartani ila ajalin qaribin ka gani sai ce fa asaddaqa yawa bai ce fa asaddaqu bai ce asaddaqu ba saboda mene saboda wato a jawabi ne na fa'i wannan kenan aha to wal jawab bil fa'i wal wawi hakanan akwai waw shi ma yakan zo in ya zo sai a yi nasaba kamar mai kinan nahu nahu qauluka fi ghairil Kur'an. wa asaddaka ka gani wa au to akwai au kuma shi au yakan zo da ma'ana biyu akwai illa akwai ila bi an mudmaratan wujuban wannan kenan kamar mai kenan wa au akwai au din fata za ta zo ba za ka ce ko ba eh wa au allati bi ma'ana illa nahau kamar da kace la'aqtulannal kafira la'aqtulannal kafira wallahi ka gane ko wallahi sai na kashe kafirin nan au yaslima sai dai in ya musulunta haka zaka ce ka ce au yuslima ko ya musulunta ka kwafsa ka ce misali wai la'aqtulannal kafira au yuslima wallahi lalle lalle sai na kashe kafirin nan ko i musulunta to ka kwafsa a fassara da ce la'aqtulanna al-kafira wallahi sai na kashe kafirin nan aw yuslima bi ma'ana illa an yuslima sai dai in musulunta yi shi ne kawai ba zan kashe shi ba wallahi tallahi sai na kashe kafirin nan sharadin ɗaya sai dai in kawai ya musulunta ne to ka gama ana anan la'aqtulanna al-kafira in ka cire au nan illa an yuslima kaga ba asalin ba audin ce ke sabar ba a'a an ce Muzumira wujubar an share ta ne illa an yuslima to sai aka dace da wau aka share illa an din kawai za ka ce la'aqtulanna al-kafira aw yuslima to wannan me ma'anar illa kenan to akwai kuma mai ma'anar ila to mu tafi da gudu in kuka bubbi sharhin duk za ku gani insha Allah gare abin muna ta wannan wannan kenan a walwawi wa au Waljawa jawa to wannan kenan kaga guda goma sun kare da musallansu to sai kuma masu jazma mun fahimta ko wal jawazimu thamaniyata ashara to masu eh, ramlatu ramlatu ramlatu zo ki zuwa magani a cikin wannan abin da Allah kidan yadda nake zuwa dan rabin ki samu dan rabin cokali haka kin gane saboda dan yi zafi daidai na wannan yawa kisa dan rabin cokali ya ishe ni kar ki cika ma rabin cokali dan daidai in zaki zuwa yake nuna mu wannan kenan to sai masu jazma a a duka zaki sa ai a to ina zuwa wani ne mai to eh, samun ana eh samun to wannan kenan a ina ne ki juye shayin gaba daya mhm. wal jawazim sai masu jazma su kuma samaniya ta ashara su su goma sha takwas ne wai abin su suna da yawa kenan goma sha takwas wahiya lam ma wa alam ko wa alam ma amri wa du'a'i wala finnahi wa wa du'a'i wa in wa ma wa man wa mahama wa izma wa ayi wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haifu ma wa kaifa ma wa iza fi sha'ari kasata. to wayannan su kuma su ne to kamar ya kenan a su masu jazma 18 ne wahiyar lam lam takan yi jazma dauri kace lam ya fa'al kaga ka daure ma. qur'ani ya gaya mana ko walamma kulul iman ko da shi ma ga misalin sana E, eh. yawwa lamma yawwa yawwa to, lamma ma tana yin jazma wa alam haka alam ita ma tana yi shi harafi ne na takariri da jazma yawwa kamar da kace alam na shara ka gani alam shara laka sadrak wa da'ana anka wizrak to kaga tana yi biki samu rufin ba fa biki rufe ba biki samu rufi ba da kona biki rufe mun shi ya sanyi sai ki cire cokalin ki samu abin nan to to wannan kenan wa alam ma haka shi ma alam ma yakan yi nazba ba nazba kai jazma dauri kenan yawa yawa alam ma Yauwa, to walamul amri sai lami ta umarni ita ma kamar me kenan nahu kamar da kace li alqur'ani ma ya faɗa ko liyun fik zu sa'atin liyun fik kaga liyun fik walamu lamu ta'lil mabaniyin alal kasri yun fik fi'lun mudari'un majzumun ka iya cewa majzumun bi zahira ko kuma majzumin bilamil amri yawa walamatu jazmihi mene as-sukun li yunfik yawa zu sa'atin shine fa'ilin wannan kenan walamul amri wa du'a'i sai kuma ta du'a'i lami ta du'a'i lamu du'a'i wa hiya lamul amr to amma ita ma dai asalin ta lamul amurce fil haƙiƙa a haƙiƙa lamul amurce ce amma an ce mata lamul du'a'i walakin sunniyat lamul du'a'i an dai ambace ta ne da lami ta du'a'i dan ya zama ta'adduban kawai idan eh, ladabi now li yaqbi alaina rabbuka ka gani li yaqbi alaina rabbuka kaga asluhu yaqbi sai aka yi hasfin ya'un li yaqbi alaina rabbuka fa yaqbi din nan majzumun bilamin du'a'i wala mutu jazmi hasbul ya'i kamar da na faɗa wannan kenan wa in ka gani shi ma wa ma yawwa wa man duk wannan jazma suke wa mahama wa izma wa ayyu wa mata wa ayyana duk ku bibbi sharhin duk za ku ga musallansu insha Allah wa aina wa anna wa haifama. ko wa haifu ma wa kaifa ma wa iza fi sha'ari khasatan ku bubbi sharhin a jurumiyar insha Allah duka za ku tsinci musalce musalcen su insha Allah to bari kuma sai mu abin nan karo na biyu sai a dawo karatun shari'atu insha Allah wassalamu alaikum bismillahi rahmanir rahim za mu dora cikin karatunmu na wa'azi na ashariyatu insha Allah inda za mu tashi shafi na tara a nawa <clears throat> mari cigaba da cewa turidu salahan fumma tatba'u man gawa tarudu wisalan tabi'an subulan nawa tazummu la'inan fumma tadlubu ma hawa tamuddu ila ma la yahillu yadal hawa fashullati bima muddat ilayhi wa tabbati تزهد في الدنيا وتزهر سامنا تستر والديان يزهر كامنا تداينت في الدنيا ستصبح ضامنا تقول محب ثم تصبح آمنا جهلت فأهل الخوف أهل المحبة تغرك نفس لا تراقب إلاها تكلت عليها وهي لم تعل إلاها تنبأ وكم من تلها حين ألها تأرد لهبات الرداء فلعلها يفيه يفيء عليك الروح منها بهبتي تعلم ملاك النفس كهر جموئها توان وشيطان وهب شموعها ترعت فلا عين ترى بهموئها تريد من الأجفان سح دموئها ونار الهوى بين الجوانه شبتي تهيشت التي تهشت الذي يفنى وتمضي مفردا تريما إلى قبر قريبا مشردا تهيأ للأخرى ذليلا مجردا تموت وإن طال المدى فيد الردى tusibbuka hatiman wa salat au agabbati ta ga falitafi a tuwa bi aishin ta ulluha ta binu lakal aya tufin mata gulluha Tura bu na fusan laye hulu kasalluha tawalat wasayar salihi na wa kulluha shifa'un walakin nan nufusu ta abbati to sai mu kwana anan alhamdulillah to mala ya ce turidu salahan kai ga kanan kana nufin wai ka samu salaha ka samu tsarkin zuciya ka zama babban mutum ka zama daga cikin zirin waliyan Allah kana ta neman ka yi ka samu salaha kai ma kirga ka cikin bayin Allah sai dai matsalar sun matatibi uman gawa alhali kuma sannan kai ga ka kana bin wanda ya hallaka kaga kenan hanyar ku da bambanci ba in dai kana so ka samu salaha ka samu gyara ka samu tsarkin rai to sai ne ka kaucewa wato hanyar bata eh kana so ka samu salaha sannan kuma sun matattiba'u kana bin mangawa wanda yake hallakeke daga tabi'a ne ya tuba'u itba eh tabi'a ya tuba'u fa'ila ne ya fa'alu ifa'al E, tabi'a wannan ke na sa'a sarku to malai ce tarudu wisalan kai ga kanan wai kana nufin ka yi wasuli ka sadu da Allah ka sadu da manzan Allah ka kai mutuƙa ya zama ka zama arifi wali eh kana ta neman wasuli. amma matsalar tabi'an subulan nawa tabi'an subulan nawa ka bi tafarkin nisa ka ba hanya kuma mai nisa wacce ka yi nisa ga Allah wato ka nesa da Allah ma'ana baka yi aikin da za ka kusanta daga Allah ba Ta rudu wisalar kana so ka yi wusuli da suluki ka ba hanyar Allah a kirga ka daga cikin waliya a matsalar ka bi tafarkin nisa ga biran Allah ya zama na ka kaucewa hanyar Allah to ta yana zaka wusuli ba ta ka zaka wusuli a gani tabi'an wannan kaga fa abin nan ne eh, ismul fa'il ne ya amalu amala fi'ilihi kaga su bula sai zo da mafaqul bi tabi'an eh sai kabi tabarkin nisanta ga Allah ai tabi'an ba fi'ili bane amma an fasara kawai da sai kabin kawai a zauna lafiya saboda sun ce dama ismul wato menene ismul fa'il ya amalu amala fi'ili ko da ke ga ba ba ismul fa'il bane fa'il ne ko a'a eh menene wato eh ismul fa'il ne masdari ne amma kuma ya amalu amala fi'ili tun daga shi ya zo da mafa'ul bi subulan nawa ka gani to to ta ina ka yi wusuli tun da ka bi farki ba na Allah ba Ta tazumu la'inan kai kullum sai tsine shedan kake yi kana ta zargin iblis in aka ce iblis ka ce Allah tsinan ne la'anatullahi alaihi kana ta tsine shedan Eh? kana ta zargin shaidan amma kuma matsalar sun lubu ma hawa sai dai kuma kana neman abin da ya tara fa ka shiga kantinsa E, sai ka buɗe shagon shaidan kana ta ɗiban kayansa a ka daina zaginsa tunda dai mataimakin ka ne shi yake an ga zaka an ka zaka to za zaka dinga zagin iblis hanyarsa da kaga ka ba hanyarsa na usuli da suluki ba naka bane amma kuma dan tsabar renin wayo da rashin hankali da da kana ta ɗiban kayan iblis a shagonsa kuma kana tsine mar albarka tunda ka san baka wadatu ba sai ka taba kayansa to ya zama naka sai ka gode mar da ka'idar kenan amma zama kai ta zagiyarsa kana zaginsa kuma ta ɗullubu ma hawa kana neman abin da ya tara Ka eh? kaga kuskure ne ai in dai ka shiga shagonsa ka shiga gidansa ka ɗebi ka kake so ikyale kai barke ma baka so bai kamata kai ka zaginsa ba Ta muddu. ila ma la ya hillu yadal hawa sai ka ce muddu yadal hawa kai ga kanan ka miƙa hannun alhawa son zuciya ko ila ma la ya hillu zuwa abin da bai halatta ka miƙa ba hmm? ka miƙa hannun son zuciya zuwa abin da bai halatta ka miƙa ba shine kar ka taba abin da bai halatta ka taba ba fashullat ina ma a kambalar da hannun a lankwasa ta a karyata bima muddat da abin da ta miƙu ilaihi gare shi wa tabbati ta kare wannan kenan to zahidu fi duniya wata zaharu samina tasattarwar da iyanu zuhiru kamina tadayan tafi duniya satuzibihu damina taqulu muhibbun thumma tuzibihu aminan jahil tabalul khawfi alul mahabbati malice to zahidu fi duniya kai ga kanan kana ta cewa kai mai zuhudi ne a duniya kana bayyana mana tsoron Allah wai kai mai zuhudi ne kai ka bar duniya kana zuhudu kana kan tafarkin sufaye kana kan tafarkin ahalun layin matsalar amma ta zaharu samina sai ga shi kana ta bayyana da ƙiba sai mai kake da gurin wuya anya kuwa <laughs> anya ku zuhudin ake eh? ka ce kana zuhudu amma kullum wuyanka sai da kauri yake sai dirkekin timbi kake yi kai anya zuhudin ne kuwa hmm? kana zuhudu a duniya amma kana bayyana saminan da ƙiba da hurin wuya ta sattaru gashi kuma kana ta ɓuya kai aikin asha za ka yi aikin banza sai ka ɓuya kana ta ɓoyewa wadda ya nuyi zuhiru kamina to amma baka sani Allah zai bayyana abin da ka ɓoye ɗin E, mai bayyana ne yuzihiru zai bayyana kaminan abin da ka ɓuyan ka ɓoye kake yi ɗin a ɗaki ko a wani waje to Allah fa yana gani da ka ɓuyan nan da kai bai ma amfani ba ta dayanta mala ya ce ka ci bashi bashi ka ɗauka fi duniya a nan duniya duk abin da ka ɓoye ka yi bashi ne za ka biya bashi ta dayanta ka ci bashi fi duniya a duniya Satus satusbihu Baminan da sannu za ka wayi gari kana mai biyan bashi duk abin da kai a rubuce yake bashi ne lallai da sai ka kawo Hmm. taqulu muhibbun kai kana cewa wai kai masoyin Allah ne kullun muna ta cewa soyayyar manzo Allah kaza kaza wai wai kai masoyin Allah ne masoyin manzo Allah ne haka kake ta faɗa summa tuzbihu aminan amma kuma gashi nan kana ta bayyana kawaye gari a cikin aminci ka ce kai masoyin Allah ne da manzo Allah kuma kana wayar gari aminan ba wata matsala a tare da kai eh? ai duk masoyin Allah masoyin manzo Allah sai Allah ya jarabe shi da walalu da fitintunu na balbalin musiba da bala'i ma daidai gwargwadon da imanin mutum to amma kullum kana kai masoyin Allah ne amma kuma kullum lafiya lau cikin daɗi da nishaɗi da kwanciyar hankali an ya kwa masoyin Allah ne kai akwai ƙarya fa a lamarin jahilta ba ce kai wannan jahilta ka jahilci kanka ƙarya ne bayan da zaka zama muhibbi ga Allah da manzo Allah sannan ka wayi gari cikin amana in kai wannan ka kalla haka to jahilta ka jahilta ka jahilci kanka dan ka sani fa ahlul khawfi ahlul mahabbati to in dai kana neman ma'abuta wato ahalin tsoron Allah to su ne ahalin soyayyar manzan Allah da Allah da haka ahalul mahabba ahali wa'inda suke son Allah da manzan Allah to su ne ma'abuta tsoron Allah su suke jin tsoron Allah ba kai ba wannan kenan ta guru ka sun la turaqibu illaha takilita alaiha wa hayalam ta'alu illaha tana kun man tallaha na allaha ta'arrab li habbatir ya fala allaha yafi'u alayka ruhu minha bi habbati kajibal gogi mala illaha ta daya illaha ta biyu allaha ta uku la allaha ta huɗu. illaha illaha la la'allaha haka haka ai wane mutum illa ta farko da alhamza mai haƙori a ƙasa ta bi ma haka wannan kuma hamzatul wasali allah kai wane mutum mala ya ce tagurruka nafsun kai ga kanan wata rai ce take rudinka take gaya maka ƙarya nan ma ba za a ce ma take gaya maka ƙarya da gaskiya ba wata rai tagurruka ruɗarka take tana gaya maka ƙarya wanda kai kuma la turaqibu illa ba ka kiyayewa da alkawarinta kawai kake biya mata akan abin da ta dora ka na ƙarya takilita alaiha ka dogara akan ita wannan zuciya taka mai gaya maka ƙarya waya lam ta'alu illaha alhalin ita wannan zuciya taka mai gaya maka ƙarya bata taƙaita da illaha gabatta gare ka ba illu gaba anan can kuma illu alkawari a can sai Allah a nan kuma suka za a dai za mu ji ta kilita alaiha ka dogara gare ta wacce zuciya da take gaya maka karya, take rudinka waya lam ta'alu illaha alhalin ita bata gajiya bata takaita da wato gaba da kai ba da bata takaita gabar ta gari ka ba tanan ba sai ka faɗa ka san me kake yi ka tsautu ka yi hankali wallahi wa kumman tallaha ka kasance daga wanda tallaha ya kayar da ita ka ganin kuma tallaha e talla ya kare shi ka kasance daga wanda ka ɗauke ta ka dankara ta da ƙasa ita zuciyar taka hina allaha yayin da allaha ka soke ta da ka soke ta ka ji mata ciwo ma ka ta da ƙasa ba shi kenan ba wannan kenan waliyan fa su fa na da fa na da zaka samu sufi bawon Allah fa za ka samu waliyin da ya taba shekara arba'in bai sa tsokan nama a bakinsa ba yanzu haka miki ba ba mala shekara arba'in ba a ci nama ba saboda taka tsantsan ga zuhudu ya kai zuhudu shekara arba'in ba ka sa tsokan nama a bakinka ba gashi kudin zai shigo musu amma rashin tantance ta wace hanya kudin ya zo ko taron abin nan sai a ƙi ba ruwansu kaucewa abin da yake halal din ma sun gudu sun bari an ce akwai wani sufi da ya sha'awar nama da ya sha'awar naman nan sai ya sa aka somar nama ɗanyen nama aka so ya ce a gasa masa sai aka gasa mar an gama gasa an kawo zai ci da aka kawo ga masa zai ci naman sai zuciyarsa ta ɗan kyasta ta riya cewa da ma dai a ɗan samu ɗan gishiri a barbada ai da ya ja ka kawai sai aka je. she yana cewa ashe ke haka zaki muni haka ne tab wato haka zami da ke sai ya dinga mukaɗaba da zuciyatar yana yanzu haka zami da ke ni zaki wannan ni zaki wannan shagwabar da zuciyarsa feki kin ce kina sha'awar nama na sa an so miki kika ce gashi kike sha'awa na sa aka gasa yanzu kuma zan baki sai ki ce kuma sai an sa gishiri ta haka zaki kin isa malai ce a kawo gishiri aka kawo gishiri ce a barbada tsokar nama aka barbada wa naman nan da aka barbada wa naman nan ya sa kwanan naman a gabansa ya kura naman ido ce in kin isa ki fito ki ci ki fito ki ci in kin isa eh ki fito ki ci in kin isa Eh, eh abin nan ya mata tsawa ya mata fata fata ya ce a ɗauke nama aka ɗauke aka je aka cinye nama ya ce gobe ma ki ƙara kaga sufayen na Allah waliyan na Allah masu zuhudin na Allah amma kai za a ka. watakila ko wanda duk sati sai ya kawo nama na dubu biyar dubu uku kilo ɗaya kilo biyu kilo uku sai teɓa kake yi kana gurin wuya kana kai ne shehi ana sa ka a gaba kana ai ina shirantaka yanzu ina wani zuhudu da ake ina ina walittaka ina wani sufanci su baye sun tafi to ka jawa to wannan bayani na wannan kisa da na kawo mana wannan tarihi da wannan waliyin wato abinda wato aljihun kayan malamai ne da fatan kun gane abinda nake yi da aljihun kayan malamai ma'ana ba ciro shi na yi a littafi ko a wani littafi na gani na ciro ba a'a kamar misali kana karatu ne a gaban malami yana biya ma karatu to kuma sai ya ƙara ma da wani bayani wanda kai baka zo gun ba ko kuma baka da littafin baka gani ba shi kuma ya kara ma da shi da haka wannan bayani kar a tutsi yana ce a wani littafi na wannan bayani <laughs> ni kuma na rasa inda zan ce ga inda da gani kara ce to kawo shari kawo littafi da feji a a a kwantar da hankali ni ma na na karba ne daga aljihun kayan malamai E, a wajen malamin mu naji shi kuma malam shi ya san inda ya ciro wannan kenan <laughs> eh to wannan kenan mhm. saboda haka tanabba ka faɗaka wa kumman tallahi na Allah ka kasance daga wanda wato ya kayar da ita bayan ya suke ta ta'arrad ka bujira kawai ka tashi ka bujira lihabbatin rida habatir rida wato ga tasowar iskar yadda ne yaddar Allah wala Allah wataƙila tasowar iskar yardan nan ya fi in ta taso ɗin ya fi alaikar ruhu rai kyakkyawa mai aminci mai kwaɗayi zuwa ga yardar Allah ya fi u alaika sai dawo gare ka minaha daga gare ta e wato ita waccar ehe daga wannan tasowar iskar bi habbati sai ta taso maka da wato hali mai kyau kenan wannan kenan تعلم ملاك النفس قهر جموعها توان وشيطان وهب شموعها ترئت فلا عين ترى بهموئها تريد من الأجفان سح دموعها ونار الهوى بين الجوانه شبة جناسي كنا جموعها شموعها هموئها دموعها أغني Ya yace ta'allam yi sani fa kai mutum hmm ka fa sani milakan nafsi mallakar rai ta'allam milakan nafsi qahar ta tawanin wa shaidanin wa hubbi ha? ta'allam ka fa yi sani milakan nafsi mallakar zuciya in dai suka mallaki zuciya to ko shine qahar jumu'iha rin wato rinjayar abin da ta tattaro rindunoninta kayan yakinta da sojojinta da kuma shine san zuciya su iblis da zuciyarka ta tattaro san duniya ko abin nan son zuciya duk dai irin wannan kayan abokan faɗan wanda suke taimaka mata wajen faɗa rindunoninta to ya zama ka samu kahari a kansu to wannan fa shine milakan nafs shine mallakar zuciya daga ka san wannan ka sani milakan nafsi mallakar zuciya ƙara jumu'iha shine ka rinjaye wato rindinarta ka hana su sakat ka kore su daga zuciyar to sai ka mallaki zuciyarka tawanin shine su eh, su rauni duk kabar wannan su jinkiri duk kabar wannan jinkiri wa shaidanin ka kori shaidan wa hubbi shumu'iha ka kori da kuma san menene wasan ta duk ka karkadar da wannan to shine ka mallaki zuciyarka tari'ita malai ce kai ga kanan ka tara dukiya ka tara dukiya tari ita ka tara dukiya fala ainun babu wata ido babu wani ido tura da ake gane maka bihu mu iya da zubar da hawayenta ko kuka baka yi idan ka ya ƙeƙashe zuciya ta abin nan ta bushe kawai tara kuɗi filaye gidaje motoci mata duka ka tara dukiya ba wata ido da ake gani maka da kukan tsoron Allah ba kai turidu min al ajfani sahadumu iha wai kuma a hakan dan iya shege wai kana nabin wato sahadumu iha wai zubar da hawayenta min al ajfani daga kobanni wai so kake ka koyi waliyan Allah masu kuka saboda tsoron Allah ta ina zaka iya kukan ko ka kakalo kukan ba zai zo ba tunda babu tsoron Allah a tare da kai shine turidu min al ajfani sahadumu iha wa narul hawa alhali ga wutar son zuciya nan shubbati ta huru bainal jawanihi a tsakanin haƙurƙuranka a gaba zai yiwu ba ga wutar son zuciya nan kullum sai huruwa take tsakanin haƙarƙarinka ta ina za ka yi kukan eh, tsoron Allah wannan kenan ta heshi tallazi ya funa watan zai mufarrada tariman ila ƙabarin gariban musharrada تهيأ للأخرى ذليلا مجردا تموت وإن طال المدى فيد الردى tusibuk hatiman wasalat au agabbati mala yace ka duba jinasi ba mufarradan musharradan mujarradan arrada jinasi kenan lafzi ba ma'anawi ba tahishtal ladhi yabna mala yace kai ga kanan ka tara abin da zai ƙare duk abin da ka tara ƙarewa zai sai ka tara abin da zai ƙare watan mu farrada aka kuma za ka bar duniyar nan kai ɗaya za ka tafi ka shiga kabari tariman ila kabarin kana abin jefawa cikin kabari gariban kana bako ba kowa musharradan abin korewa ka sauka kai ɗaya a kabari daga kai sai halinka hmm? ta hayya to sai kai shiri ko lizalika lokaci kenan sai kai shiri lil ukhra ga lahira zalilan kana makaskasci mujarrada tsaraitacce. ta mutu wallahi zaka mutu wallahi zaka mutu ni fa nace wallahi dan bai kawo lamul kasamu ba to a ai ai ranzuwa ta ba kafara wallahi tallahi kowa zai mutu a yi ta mutu zaka mutu inji malam wai dalal mada ko da fage yayi tsawo yayi nisa ko fage ya yi tsawo ya yi nisa wallahi sai ka mutu ne ne walau ishi ta alfan summa ne ba a da min yaumin tasiru ilal kabari. walau ishi ta alfan summa alfaini ba'daha فلا بد من يوم tasiru ilal kabari. فكيف تخاف الفقر والله رازقه وقد يرزق الأديار والهوت في البحر فكيف تكاف الفقر والله رازقه وقد يرزق الأديار والهوت في البهار توكل على الرحمن إن كنت عاقلا فيأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري أجري فإن واتقوا مني كرشم بيتي ما gani eh walau ishta alfan inda zaka shekara ذاك رأي شكرا دبو sun ma alfaini ba da a ƙara ma shekara dubu biyu a kan dubu ɗaya shekara dubu uku kenan ko walau ista alfan sun ma alfaini ba da fala budda min yawmin ba makawa daga wani yini an tasira ila alqabri sai ka shiga kabari eh? to fa kaifa takaful faqara dan me kake tsoron talauci wallahu raziqun alhali Allah mai arzurtawa ne وقد يرزق الأبيار حقيقة أنا أرزق تكيفة أبيار بأبين نجن وقد يرزق الأبيار kan arzirta tsuntsaye da kifaye fil a cikin wuta tawakkal ala rahman in kunta aqila wa yatika bil arzaqi min haythu sulata ta min haythu la tadri Allah saka musu da alkhairi ta mutu wa ka mutu wa in dalal mada ko da fage yayi tsayi ta yadun rada ga hannun nan na hallaka tusibuka za ta same ka hatta man dole la mahalata wa salat da sadarwa au a gabbaci ko a ƙarshe in baka tafi yau ba to zaka tafi karshe in baka tafi yau ba zaka tafi karshe in ma duk baka tafi to kai ne wata kila abu hura kaho da kai kuma ka san yanzu kan ba zai wuya ce kai da kai za a hura kaho wannan kenan mhm. ta ga faltafi aswa bi aishin ta ulluha تبين لك الآيات ثم تقلها تبين لك الآيات ثم تقلها turaqibu nafsan la yahulu wasa tawalat wasaya salihina wa kulluha shifa'un walakin nan nufusu abati alhamdulillah malice ta gafalta kai ga kanan karab kana fi asuwabi aishin a cikin tufofin rayuwa kai dai ka ji daɗi a duniya kai wannan ɗinkin ka sa riga mai kyau ka sa wando mai kyau ka kwafa hula wai har ma ana cewa in mutum yi ado sosai mai kyau sai ya ce ai akwai shi da iya sa zare da auduga da ya iya sa zare da auduga da fata wato zare hula kenan ko auduga kuma riga fata takalmi wai akwai shi da akwai shi da iya sa zare da auduga da fata to ai kaga shine ta gafal tafi afwabi aishin din karaf kana cikin afwabi aishin ko tufofin rayuwa taqulluha da kake ɗinke ta tabinu lakal ayatu gashi kuma ayoyi sun bayyana gare ka ayoyin mutuwa fa ake nufi anan in ga dama kuma ka ɗauka ayoyin alqur'ani ayoyi na alqur'ani sun bayyana gare ka ko kuma alamatul maut ayoyi alamomin mutuwa sun bayyana gare ka summa galluha. amma sai ka ha'ince ta kai ka kulawa to raƙibu nafsan sai kake ta kiyayewa wata rai ko wata zuciya kake ta bin son zuciyarka kake ta kiyayewa wannan ran la yahuluka salluha da cire ta daga ita ran cire ta da za a yi daga gangan jikinka la ka baya tsorata ka kai dai kawai ka ci daɗi ka ci mai kyau kana ta abin ɗin jikinka kawai hmm? tawalatu wa sayar salihina alhali kuma gashi nan wasiyoyin asalihi salihi na managarta bayi malamai masana ta bi juna ana taimawa wa'azi ana taimawa wa'azi tawalat wasa'il salihina wasiyoyi na managarta bayi tawalat ta bi juna wa kulluha dukkanta shifa'un waraka ne tawalat wasa'il salihina tawalat fi lumadin mabaniyun ala sukuni eh eh ka gani wata ta'ut ta'anis wasaya fa'ilun yawa wasaya fa'ilun ko mabaniyun e, wasaya fa'ilun مبني على السكون في محل الرفع لأنه آه منين لأنه ismu al akhir wasaya wa huwa mudaf as-salihina mudafu ilayhi majrurun bil ya'i li'annahu jam'u muzakkar as-salim mudafu ilayhi wasaya as-salihina wal wawu wawul ala wasaya mabni kullu hmm? wa kulluha kullu adafi kenan ko kullu ha maɓuf kenan kullu hmm, wasaya salihina wa kullu ha kullu a marfun bi don mace zahira wa homo zaf wa damir mutasil mabanin alaskuni fi mahalin jarri mudafun ilai to dai tawalat wasayat salihina wasaice wasaicen bayan Allah ta abu juna wa kulluha dukkan ta kuma shifa'un walaka ne da zuciya da numfashi da rai walakin nan nufusu sai dai kuma zukatan ne dai zukata ne dai wato ta'abbati sai ta ki karba kawai amma ana tawazi amma karba ne ba a yi to alhamdulillah abin da muka wada daidai Allah shi ba mu lada wanda ma kuskurce kuma Allah ka gafarta mana ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi sai kuma saduwa ta biyu insha Allahu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa